Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 200.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin jin rigamar shirin namu na farko a yau Litinin biyar ga watan Oktoba ranar da Majalisar dinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar malamai ta duniya bana kuma ranar ta kasance ranar mazaunin halittu na duniya ga kanin labarai. To Grace jiya an gwabza sosai tsakanin mutanen da ke takarar zama mataimakan shugaban kasa a zaben bana da za a yi ana Amurka kuma za a ji wasu daga cikin kalaman da suka furta wa junansu. ana ci gaba da cikakkar juna tsakanin amurka da rasha kan wargajewar yarjejeniyar su game da kasar syria sannan jiya 'yan sandan turkiya sama da dubu goma sha biyu aka dakatar aiki don an ce suna da hannu a yunkurin jiwon mulkin da aka so a yi kanin labaran kenan yayin da ake bikin ranar malamai ta duniya a jamhuriyar nijar harkokin ilimi na fuskantar barazana domin ko malamai sun ja daga bana ba lakwal za a yi ba tanke bukatocin ba a biya shi su ba A jihar Adamawa kuwa kimanin ma'aikatan asibiti 800 ne ke cizon yatsa ko menene hali kan ba a magana don muna cikin mawuyacin hali sabili da mun yi wata ɗaya har wata 27 ba ma karɓan albashi. Sai kuma shirin demokuraɗiyya na sahaba Imam Aliyu amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. To jama'a ku da asuba. Jiya da dare 'yan takarar mataimakan shugaban kasa a zaben bana ana Amurka wato Tim kem na jam'iyyar Democrats da Mike Pence na republican sun gwabza muhawarar su da suka yi wacce ita kadai ce dama aka shirya za su yi inda kuma suka taɓa batutuwa da dama kuma suka yi kokarin kare matsayin iyayen gidajensu kan batutuwan da suka hada da maganar bakin haure da tattalin arziki da kuma sha'anin tsaro. miliyoyin mutane dai sun kalli mutanen biyu musamman da yake an san cewa kowannensu zai iya ɗarewa kan kujerar shugabancin ƙasar nan idan wani abu ya sami wanda suke rufawa baya ɗin 'yan siyasan biyu wanda dukansu sun yi gwamna kuma sun yi zaman 'yan majalisar ta amurka wato sanatoci watakila kan abu guda ne kawai ra'ayin su ya zo ɗaya bukatar samar da fahimtar juna tsakanin 'yan sanda da al'umma a cikin muhawarar tim ken wanda tsohon gwamnan jihar virginia ne ya zargi donald trump da cewa baya ganin kowa da gashi kowa cin mutuncinsa yake Donald Trump during this campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs, dogs, disgust. He said African Americans are living in hell, and he perpetrated this outrageous and bigoted lie that President Obama is not a U.S. citizen. Ya ce a lokacin da yake yawon kamfen Donald Trump ya kira 'yan kasar Mexico a matsayin masu yin fyaɗe ko masu aikata laifuffuka, ya kuma ya kira mata sa karkaru, aladu, karnuka, munana, ya kuma ce baƙaƙen fata suna zaune cikin baƙar hukuma kai ma ya ce shugaban amurka yanzu barack obama ba ya fafin ba ba ne dan asali daga nan ne shi kuma mike pence din wanda shi ne gwamnan jihar indiana ya ce ai abubuwan da donald trump yake faɗa kamar wasan yare ne idan aka kwatanta da abin da ke fitowa daga bakin hillary clinton To be honest with you, if Donald Trump had said all the things that you said he said in the way you said he said them, he still wouldn't have a fraction of the insults that Hillary Clinton leveled when she said that half of our supporters were a basket of deplorables. Mike Pence ya ce ko da Donald Trump ya faɗi da abubuwan da kake zargin ya faɗa kuma a fasalin yadda kace ya faɗe su ɗin ba za su kai ko kamun kafar abubuwan da Hillary Clinton ke faɗa ba kamar lokacin da ta haɗa hancin magoya bayan mu ta kira su da sunan lalatattu abin kyama. ha kuma magana harajin da aka ce Donald Trump baya biya takunnuka inda shi dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na Democrats ɗin ke cewa Governor Pence had to give Donald Trump his tax returns to show he was qualified to be vice president. Donald Trump must give the American public his tax returns to show that he's qualified to be president, uh, uh, uh, and he's yeah. breaking his promise. Elaine, I have to respond to this. You get Donald Trump has filed. Tim Kaine ce sai da gwamnati Pence ya nuna Donald Trump takardunsa na biyan haraji domin nuna cewa ya cancanci ma ya zama masa mataimakin shugaban kasa saboda haka dole Donald Trump din ya nuna Amurka shi ma nasa takardun na haraji. da mike pence ya maida da cewa ai donald trump ya gabatar da fiye da shafuna ɗari na bayanan harkokinsa na kuɗi wanda shi kaɗai ne dama abin da doka ta bukace shi ya yi to a ranar lahadin nan mai zuwa ne dai za a gwabza karo na biyu tsakanin su iyayen gijin nasu wato donald trump ɗin kansa da kuma hillary clinton a birnin st louis sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya caccaki gwamnatin kasar rasha wacce ya ce ta ɗauki matakin da ya kira na rashin mutunci da sanin ya kamata na goyon bayan shugaba bashar assad na ƙasar syria kerry ya ce za a ci gaba da ƙoƙarin neman hanyar sulhunta tarzoma ƙasar duk kuwa da wargajewa ya ne ya tsagaita wutar da amurka da rasha ɗin suka kulla tun ranar litinin dai amurka da rasha suka cimma matsayar cewa za su tsinke tattaunawa da suke ta neman tsaye da yakin da ake gwabzawa a syria bayan da amurka ta zargi rasha da laifin kin cika nata sharuɗa na yarjejeniyar musamman wanda ya shafi tsaye da faɗan da kuma taimakawa wajen buɗe hanyoyin shiga da kayan agaji don tallafawa waɗanda rikicin ya ritsa da su a nata gefen rasha ta bayyana jin takaici da wannan matakin da amurka ta ɗauka inda ita ma ta zargi amurka da cewa ta kasa bambantawa tsakanin mayakan 'yan tawaye da na 'yan jihadi to jima'a muna baku labaran nan daga sashen wasu murar amurka ne fa a washington jiya 'yan sandan ƙasar turkiya sama da dubu goma sha biyu aka dakatar daga aiki saboda alaƙar da aka ce suna da ita da fetullah gulen shehin malamin nan ɗan ƙasar turkiya da ke zaune a nan amurka wanda ake zargin shi da kitsa makircin yunkurin kifar da gwamnatin turkiya a cikin watan yulin da ya gabata daga cikin jimillar 'yan sanda dubu goma sha biyu da ɗari takwas da ɗaya da aka dakatar akwai har da manyan hafsoshi ko shugabannin 'yan sanda su dubu biyu da ɗari biyar a cewar wata sanarwar da gwamnatin turkiya ta fito da ita an dai ba da sanarwar dakatar da waɗannan 'yan sandan ne kwana guda bayan da gwamnatin turkiyya ta ba da sanarwar cewa za ta tsawaita dokar ta bacin da ta kafa da tsawon karin watanni uku masu zuwa nan gaba dama ita dokar ta bacin an kafa ta ne jim kaɗan bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi wanda bai ci nasara ba wanda kuma dokar ta baiwa gwamnati dama na ta kama duk wanda take so ciki har da ma'aikatan gwamnati da yawa da ake zargin da cewa suna da hannu a yunkurin kuma daga lokacin da aka yi yunkurin zuwa yau an kori ma'aikatan tsaro da suka hada da soja da 'yan sanda da na hukumomin shari'a sun fi dubu ɗari an kuma kama mutane sun haɗa dubu talatin da laifin takarawa a yunkurin majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan gudun hijiran ƙasa afghanistan su fiye da dubu ɗari biyu su ne suka koma ƙasarsu daga pakistan fiye da rabin su a cikin makonnin nan duk da ganin yadda mayakan taliban ke ƙara tsananta hare-hare da suke kaiwa a cikin afghanistan ɗin waɗannan alƙaluman sun nuna cewa wannan ita ce jimillar yawan 'yan gudun hijira mafi yawa da aka taɓa samu masu komawa afghanistan cin shekara ta 2007 lokacin da kamar 'yan gudun hijira 360 suka koma afghanistan ƙarƙashin wani shiri na majalisar ɗinkin duniya ko da yake akwai dalilai da yawa da suke sa ana samun ƙarin 'yan gudun hijira da ke komawa dawowa gida a afghanistan galibi duk komawar ta ganin dama ce a cewar danya aslam khan wata wakilai hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a pakistan labaran duniya kenan kuka saurara kama da labari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda ma'aikatan asibitin ƙwararru ke cikin halin tsaka mai wuya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Su da waɗannan ma'aikatan asibitin kwararru da yawan su kai ɗari takwas na kokawa ne da cewa tun bayan da aka ɗauke su aiki a shekarar 2014 wato yau kimanin shekaru uku kenan ba ba su kwada kwandala ba lamarin ma da ya jefa cikin wani mamacin halin rayuwa malam ibrahim awal da ke cikin shugabannin waɗannan ma'aikatan asibitin ƙwararrun ya ko bayan irin halin da suke ciki a yanzu na ban tausayi. Muna under hospital service management board ne kuma muna ɗaya daga cikin wadda aka ɗauke su tsawon shekara biyu da wata uku nan an rarraba mu ne asibitocin da ke jiha ƙananan hukumomi wato general general hospital da cottage cottage muna nan muna aiwatar da wannan aiki amma koyaushe in ana zance sai ana maganan primary health care su ne suke bin bashi bayan mu kuma muna under state ne mu kuma wata 27 primary health care in nan wata hudu ne suke bi amma mu muna kira ga gwamnati ta ji tausayin mu mu da muke aiki ba dare ba rana yanzu ka duba nan cikin specialist tun daga security ka bi wurin su direbobi su mutuary attendance laboratory attendance pharmacy attendance medical record duka muna ɗaya daga cikin wanda aka ɗauka da cleaners amma har yanzu muna gudanar da wannan aikin kamar ibrahim awal shi ma wannan ma'aikacin asibitin cewa ya yi Sunana Aliyu Sabo hali kan ba a magana don muna cikin mawuyacin hali. Kama an da an ce misali eh, yadda aka ɗauke ku ne da san su har an kafa kwamiti na tantancewa ba tantance ku bane ko kuma yake ciki? An tantance mu tantancewa daban-daban ya kai har kala uku har ya kai ga muna ɗauke da appointment aka sake aka yi retrieving na kan appointment din aka mayar da mu temporary appointment. Screening kan ba irin wanda ba mu yi ba. Bukatan mu dai muna kira ga gwamnati don Allah su taimaka su dubi halin da muke ciki wayanda ake biyan su albashi a yanzu wani hali suke ciki balle mu da ba ma karba ga iyaye ga mata ga kanne duk sun dogara daga kanmu na dai kokarin je daga bakin shugabannin asibitin to amma ko sun ki su ce da ni ofan bisa dalilan cewa ba suke da alhakin dauka ko kuma biyan ma'aikatan ba wanda a don haka ne sai na sabi takalma na zarce zuwa ma'aikatan kiwon lafiya na jihar adamawan wannan na mako ban taki sa'a ba inda wani jami'i a ma'aikatar ya ma umarce ni ne da nazarce zuwa hukumar kula da asibitocin jihar wato hospital management board wanda su ne ma za su yi magana kan lamarin to amma ko nan ma dai hakata bata cima ruwa ba to sai dai kuma wata zantawa da na taba yi da shi yau fiye da watanni uku kwamishinan yada labaran jihar adaman kumar ahmad sajo ya kuma danganta tsaikon da aka samu ne da almundahanan da aka samu wajen daukan ma'aikatan lamarin da ya sa ma aka kafa kwamitin bincike wayannan da kake magana a kansu babban abin da yake damun mu shine an ɗauke su ai amma adadin wanda gwamnatin ba a mangoro ta ba da izini a ɗauka ba su aka ɗauka ba aka ɗauki wayan da aka zo kuma yanzu aka ce to a zartar a tabbatar da ainihin adadin wayan da aka ɗauka wasu suka je suka yi magu-magu suka suna neman su canja sunayen ainihin wa'yan da aka ɗauka da sunan wasu daban kuma wadda dama can ma ba a ɗauke su ba gwamnati ta tantance tana da ainihin eh, kiyasin wayan da ya kamata a a ɗauka dama kuma aka ɗauka. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To yayin da kasashen duniya ke bikin ranar malamai ta duniya a jamhuriyar Nijar malamai na barazanar kin koyarwa muddar ba a biya su hakinsu ba. Wakilin Haruna Mamman na da ci gaban rahoton. wannan na zuwa a daidai lokacin da malaman makarantar boko 'yan kwantaragi suka kira dukkan magoya bayan kungiyoyinsu a janguriyar nijar da su gudanar da jerin gwano a dukkan hedikotocin jihohin kasar a ranar yau laraba domin nuna rashin jin daɗin su dangance da irin yanayin da suke ciki na rayuwa kamar yanda malam mustapha abdulra'ufu da ke magatakarren kungiyar malaman makarantar boko 'yan kwantaragi sashen makarantun nan da ke koyar da larabci larabci da faransanci na birnin kwanni ke cewa sai kamar cewa da magoya mu duka mun haɗa musu da cikin yajin aiki muke saboda ba ma yajin aiki ɗaya na ba wanga sati gaba ɗaya mun tsatsara irin abubuwan da wanda ta kamata mu yi cewa da kama irin ranar jadalle region duka ko ina za a yi aji tun da ma muna tawa wajen ajikin da za a marsh pacific cewa da shirin gwano cikin kowace jiha daga tribin zuwa can eh, ofishin shi gwamnan jiha kamar cikin irin su tawo zandar maradi nyame da sauransu bisa ga haka na dai tsarin yake da mu so kamar ko ina ni ga sai ka ce to yanzu a takaita shi bakin jihohin kamar cewa da region region kin ki region kin zuwa guvernora mu sai mu ce mu har yanzu ba ba mu yi rantare ba muna cikin garba kuma mu sanin kowa na mun san da irin masha Allah irin yanda sina sinasebe take sanin kowane wani wanga rantare da sunan da an kire shi rantare na mi a realite ba wai rantare na mai suna rantare rantare na wanda sai mu ce an yi shi ne siyasance domin ke kashi biyu daga cikin malaman makaranta ba su wurin aikinsu. Ganin cewa wannan bikin na tuna da malamin makarantar boko na bana ya zo a daidai lokacin da aka koma karatun boko a janguriyar nijar a ranar jiya ministan da ke kula da bokon a karamin aji cewa da malam dauda marti a wani jawabi da ya yi ma 'yan kasar a ranar jiya ya nuna irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin bunƙasa karatu ta hanyar wadata makarantun da kayan aiki na biliyoyin sefa masu yawa haka zalika da gina makarantun nan a inda babu su tare da maye gurbin dakunan ɗaukar darsun na kara da na gini haka zalika da cika alƙawarin da shugaban ƙasar alhaji muhammadu isu ya yi na ba dukkan yaran ƙasar karatu kyauta na boko har zuwa shekara goma sha shida sai dai malam habibu mummuni magatakardan ƙungiyar malaman makarantar boko sinan reshen birnin kwanni na cewa fa a bana tunda ba a biya musu bukatocinsu ba komawa karatun siyasa ne aka yi amma ba karatun boko za a yi ba a wannan shekarar tare politique ta ayi ta kam don saboda akwai modar da za ya zauwa don kenan bana ba lakwal za a yi ba tanke bukatocin ba a biya shi su ba tanke dukkan bukatocin da an gare mu da wahalar da an san shi ciki ba a shahi mun hawa mu abin ma na gwamnati ya zama ma reni ya zama ma provocation yau ka diba ka gani ba a ca ba mutane su yi aiki ba a biya shi su ba sa'an nan kuma bancin ma kayi aikin ka ka kuma yanzu gwamnati ka taso duka indemnity waɗanda mutane suka samu abinsu da kokowa da kokowa suka same su ga waɗansu gwamnatoci yanzu gwamnati duk sai ka zaka ɗebe waɗannan indemnity bancin da ga protocol can ka yi sinye da duka sandukoki iri-iri ko ɗaya baka cika alkawali ba ko kuma ka cika alkawali shi ka haɗi abu an ganshi amma an gaza cika shi kenan wannan abu ba za shi sa lakwalkin ta yi eh, ta yi armashi ba ba za sa kuma lakwalkin ta yi ba tanke ba a tsaya an ka cancance an kai abu tsakani da Allah tsakani da adalci kowa ya san matsayin shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na Asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji abin da ya tsone wa tsofaffin 'yan sandan Najeriya ido dangane da batun fensho. bukatunmu shine na ɗaya mu muna so a shirya mu daga contributory pension scheme wayansu mu nan wayanda muka yi aiki bayan shekara 35 za a ga csp a biya shi 31,025 wayansu kuma ma ba su kai haka ba wayanda suna fitat kudinsu ya fi namu to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na yanzu yanzu dai ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin muhawarar mataimakan 'yan takarar shugabancin Amurka. Masu aure, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin labarai an kara tsakanin mataimakan 'yan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican wato gwamna Mike Pence na jihar Indiana da kuma Sanata Tim ken na jam'iyyar Democrat. Kamar a makon jiya wannan makon ma Malam Shehu Yusuf Kura tsohon ma'aikacin wannan tasha kuma mai sharhi kan harkokin siyasa zai taya mu fahimtar tasirin muhawarar masu takarar mataimakan shugabancin Amurka. Na tambaye shi shin lokaci ɗaya ne aka fara muhawara ta 'yan takarar shugaban ƙasa da na mataimakansu a 1960? Su mataimakan shugaban ƙasa sahabu ba su fara yin muhawara ba kusan sai 1976. Bayan an yi muhawara ta farko tsakanin shi Sanata Kennedy da kuma mataimakin shugaban ƙasa Richard Nixon, ai ba a sake yin wata muhawara ba sai 1976. lokacin da aka yi tsakanin shugaba ford da shugaba jimmy carter sannan kuma mataimakan shugabannin kasar guda biyu su kuma suka yi nasa a wannan lokaci to tun daga wannan lokaci ita kuma ta zama al'ada ta zama jiki ta zama mataimakan shugaban kasar suke yi kuma har ta kawo ta jiya. Shin amurka suna zaben shugaban kasa ba mataimakin shugaban kasa ba. Menene muhimmancin mukabala tsakanin waɗannan masu neman waɗannan kujeru tunda mataimakan shugaban kasa ne kuma hama da zolaya da ake a ƙasar na cewa ai mataimakin shugaban kasa bai da wani aiki illa ko illa kawai wakilci Amurka inda wajen jana'iza a fadin duniya. <laughs> Gaskiya ne jana'izan ma in ba ta babban shugaban ƙasa ba ce ai kaga wannan karan da Shimon Perez ma ya mutu ai shugaba Obama ne da kansa ya je haka saboda muhimmanci da kimar shi shugaban kasar da ya mutu saboda haka ko da turawa zuwa jana'izan ma watakila sai shugaban kasar bai son zuwa hmm. to kaga abin da ya faru jiyan ai zaka ga kusan kowanne a cikin su kokari ya ringa yi ya kare ubangidansa ko kuma uwar gijiyarsa duk sanda Mike Pence ya buɗe baki Hillary Clinton zai soka duk sanda shi kuma Tim Kaine ya buɗe baki donald trump zai soka ko kuma ya kare hillary clinton saboda haka a zahiri a gaskiya dama wannan muhawara da aka yi ta jiya ta fito cikin al'ada cewa kowa wato kukan gidansu yake yi kare uban gidansa yake yi ko kare uwar gidansa saboda haka jiya ma abin da ya faru kenan kuma muhimmiyar magana ita ce babu mai zaɓe a america da ike shiga tashar zaɓe yana tunanin cewa ka mataimakin shugaban kasar da aka zaɓa ya burge ni shi saboda shi zan zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa kashi casa'in da biyar ko kashi casa'in da tara cikin ɗari in suka shiga tashar zaɓe bayan manufofin jam'iyya da kuma manufofin ɗan takarar shugaban ƙasa ba sa tunanin mataimakin shugaban ƙasa duk da yake wannan bai hana a ce akwai mataimakan shugaban ƙasa masu kima masu daraja da aka tsayar ba amma dai ba sa taka rawa kamar yadda ya kamata wajen yanke hukuncin wa mutane za su zaɓa. Ko waɗanda suke ganin cewa a bana a kuma zaɓen da za a yi bana mataimakin Donald Trump zai taka rawar gani a zaɓen da za a yi saboda shi yana da duk abubuwa da ake zargin Donald Trump bai da shi. Mutum ne mai natsuwa, mutum ne da ake gani kamili, mutum ne da ya iya bakinsa, mutum ne da yake da ƙwarewa a harkar mulki, mutum ne da ya yi majalisa, abubuwa da duka Trump bai da su. shi ba zai yi tasiri a zaben bana ba wajen taimaka Trump. Duk da wannan nagarta da ka'ida da mutunci da Mike Pence yake da shi, har yanzu bai taimaki Donald Trump wajen ƙara masa ta tagomashi wurin magoya baya ba. Saboda me saboda duk sanda aka yi binciken ra'ayin jama'a har yanzu Donald Trump ina nan akan matsayinsa kuma har yanzu waɗanda suke son Donald Trump har yanzu su suke son sa kuma ba suna son ne saboda Mike Pence ba a'a suna son sa ne saboda shi Donald Trump da da halayensa da da da, da kwarjininsa da komai dinsa saboda haka duk da waɗannan nagarta da ka bayyana cewa Mike Pence yana da su kuma hakika yana da su gwamna ne a jihar Indiana ya yi majalisar wakilai kuma mutanen jam'iyyar Republican suna ɗaukansa da daraja da kima da mutunci amma har yanzu in an zo zancen zaben shugaban kasa yanzu abin da ifi kinke ne kanin labaru kamar yadda ka sani tun daga makon jiya lokacin da aka yi muhawarar nan da muka bayani a wancan makon da ya wuce zuwa yanzu ba maganar da ake sai ta Donald Trump ba zancen da ake yi sai a matsalolin da suka kanenaye shi ba wanda zai shiga rediyo ko talabijin ya ce zan zaɓi Donald Trump saboda Mike Pence saboda haka zai yi wahala wannan muhawara ta jiya yadda duk mike pence ya so ya yi kokari ya kare ubangidansa ba na jin in an yi binciken ra'ayin jama'a nan da sati ɗaya mutane za ka ga ra'ayinsu ya canza saboda abubuwan da mike pence ya faɗa. to amma idan haka ne me yasa ake yinsa yauwa to ai ka san da can a tarihin amurka tun farko lokacin da suka fara zaɓe ai shi ma shugaban mataimakin shugaban kasa zaben sa ake mutane ne za su shiga zaɓe wannan ici zabe ya fi samun yawan ƙuri'a ta zaben shugaban kasa i shugaban kasa wannan i na biyu a yawan samun ƙuri'a ta ta zaben shugaban kasa i mataimakin shugaban kasa ai ba a fara zaben mataimakin shugaban kasa ba ko kuma ɗan takara i tsaye da mataimaki sai kusan bayan shekaru talatin ko arba'in da fara zaɓe a kasan nan. Kana nufin cewa wato in aka zo zabe ana iya samun mataimakin shugaban ƙasa daban daban daga jam'iyyar da shugaban ƙasa ya fito? Kwarai kuwa, kwarai kuwa, kwarai kuwa cewa ai na farko ma zaɓuɓɓukan da aka yi na shugaban ƙasa bayan wannan shugaba George Washington ya ci. Hmm. To tun daga tun daga shugaban ƙasa na biyu da na uku da na hudu za ka ga cewa dukkaninsu jam'iyyarsu daban-daban da mataimakan shugaban ƙasa su don haka ma ba sa shiri don haka ma mataimakan shugaban ƙasa ba su da wani aikin yi tunda ai ka san da can ma shi mataimakin shugaban ƙasa ai ko gidan gwamnati ba a bashi ko wani aiki ba a bashi ko wani ofis ba a bashi saboda haka duk da wannan ci gaba da aka samu yanzu mataimakan shugaban ƙasa suna da komai kusan matsayinsu ɗaya da shugaban ƙasa ana ba su gida ana ba su ma'aikata ana ba su kaza amma dai ba su da wani aiki su faya taya ce sai shugaban ƙasa bai nan ko bai da lafiya ko ya shiga wata matsala sannan a kira su su zo su shi ne ya sa mafi yawa nan mutane a amurka duk da ake suna ganin kiman mataimakan shugaban kasarsu amma ba sa ɗora tasiri a kansu amma da zarar sun zama shugaban ƙasa lokacin da aka harbe kennedy lyndon johnson ya zama shugaban kasa aka rantsar da shi ma a cikin jirgin sama kashe gari kuma duk kasar sai ta kuma zo tana goyon bayansa tana ganin ƙimarsa lokacin da aka ce nixon ya sauka daga mulki saboda tozartawa da aka yi masa general ford ya zama shugaban kasa duk kasar sai ta zo ta goyi bayan general ford ko a general ford kuma ta ba shi kima da daraja haka suke yi mataimakin shugaban kasa ba kowa ba ne su sai sun zama shugaban kasa suke zama wani abu akwai waɗanda suke ganin cewa an fara samun canji daga zamanin clinton lokacin da algo ya yi tasiri ko kuma clinton ya bashi dama ya yi tasiri a gwamnatinsa ha kuma ake gani kamar duk ce ni lokacin mulkin Bush karami. Mm. Kana ganin waɗannan 'yan takara biyun nan wato gwamna Mike Pence da Tim kane za su iya ana suna iya tasiri a waɗannan gwamnatoci idan aka kafa su ko kuma dai za a koma gidan jiya. Ai shi kansa Donald Trump ma dama ya faɗa ya ce yana son mataimakin shugaban ƙasar da shi Donald Trump zai miƙawa wa akasarin ragamar shugabancin gwamnatin tunda ai shi kamar yadda muke ta faɗa Donald Trump bai taɓa yin kansila ba bai taɓa chairman ba bai taɓa dan majalisar jiha ba bai taɓa dan majalisar tarayya bai taɓa rike kowane irin mukami na siyasa ba bai taɓa tsayawa a zaɓe ba Allah ya zo ya bashi wannan matsayi saboda haka shi kansa yana faɗa cewa in na ci zaɓe mataimakin shugaban ƙasa na zai zama yafi fi kowane mataimakin shugaban ƙasa tasiri a cikin tarihin amurka mun yi maganan donald trump da, da gwamna mike pence ta yaya senator tim ken wadda tsohon kansila ne tsohon wakili ne a majalisar dokoki a jihar virginia tsohon gwamna ne yanzu kuma shi senator ta yaya zai taimaka wa hillary yau wato ah, shi tim ken inda allah ya taimaki hillary da can jihar virginia mutanen jam'iyyar democrat 'yan takarar ta ba kasafai suke cinta ba sai sun sha wahala sun yarfa gumi saboda jihar virginia jiha ce da ke cikin bangaren jam'iyyar republican amma wannan karan obama ya ci ta sau biyu sannan kuma a wancan karan bill clinton ya taɓa ta sau ɗaya amma dai jiha ce da yau ta zaɓi jam'iyyar republican gobe ta zaɓi jam'iyyar democrat to amma wannan zaɓe da aka yi wa tim kaine ya zama mataimakin shugaban kasa a binciken ra'ayin da aka yi a wannan satin da muke ciki yanzu hillary clinton tana gaban donald trump da kusan maki shida a sakamakon binciken ra'ayin jama'a da aka yi a jihar Virginia. Masu aro da aka Allah kamu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To jiya da dare 'yan takarar mataimakan shugaban kasa guda biyu a zaben bana na Amurka wato Tim Kem da zai goya wa Hillary baya da kuma Mike Pence da zai tafi da Donald Trump yi kwabza wasu guda ɗaya talau a hadin da dama ita aka shirya za su yi inda suka taɓa batutuwa da dama da suka hada da maganar bakin haure tattalin arziki da tsaro miliyoyin mutane dai sun kalli wannan muhawara din musamman da yake an san cewa kowane daga cikin wannan mutanen biyu zai yi ɗarewa kan kujerar shugabancin ƙasa idan wani abu ya samu wanda suke rufawa baya sannan mun kawo ku rahoton da ke cewa wato sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya cike gwamnatin rasha wacce ce ta ɗauki wani mataki da ya kira na rashin mutunci da rashin sani ya kamata na goyon bayan shugaban kasar syria wato bashar al-assad kerry ya ce za a ci gaba da ƙoƙarin neman hanyar sulhunta ta zomar wannan kasa ta sha duk da wargajewa yarjejeniyar tsagaita wuta ta amurka da rasha suka kulla ta ranar litinin da amurka da rasha suka ce matsayar cewa za su tsinke wannan tattaunawa da suke yi ta neman tsaida yakin da ake yi a can siriya bayan da amurka ta zargi rasha da laifin kin cika nata sharaɗa na yarjejeniya din amma ita ma rasha ta mai da murtani na bayyana jin takaici a kan matakin da amurka ta ɗauka inda ta ma take zargin amurka da cewa ta kasa bambantawa ma tsakanin mayakan 'yan tawaye da 'yan jihadi jiya 'yan sandan kasar turkiya sama da dubu goma sha biyu ne aka dakatar da su daga aiki domin alaƙa da ake zargin suna da ita da fetullah gulen shehin malamin kasar turkiya nan da ke zaune a nan amurka wanda ake zargin shi da laifin kitsa makicin yunkurin kifar da gwamnatin kasar turkiya din wanda bai ci wato bai samu nasara ba a watan yuli da ya gabata daga cikin jimillar 'yan sanda biyu da da aka dakatar da akwai har da manyan hafsoshi kamar da biyar. a cewar wata sanarwa ta gwamnatin turkiya din daga lokacin da aka yi yunkurin na juyin mulkin da bai ci nasarar ba zuwa yau an kori ma'aikatan tsaro da suka hada da soja da 'yan sanda da hada na hukumomin shari'a sun fi dubu dari. to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safe amma nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da za ku ji maimaitin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed kamar kullum za ku iya sauraron waɗansu shirye-shiryen mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko shafinmu na intanet za ku kuma iya ba da gudunmawa a shirye-shiryen mu a shafin mu na sada zumunta facebook da kuma twitter kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga yusuf dilas domin rasuwar babansu wanda ya rasu ranar juma'a sakamakon rashin lafiya a jos za a kuma yi mashi za a yi jana'izarsa a garin miyango allah ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana.